ko da suke soyayya zamani daban take da ta da ga yadda ta kaya a hiranmu da wasu iyaye wanda suka ce Hajiya Halima to malama Hajiya Halima wato tambayar da muke yi dama ita ce misali mun yi hira da matasa sun bamu labarin irin nasu a nasara ra'ayoyin misali dalilan da za su sa dalilan da za su sa a wannan zamanin su ga cewa ai ya kamata ma su yi aure to muna so mu ji dama a eh, eh. zamanin naku haka ne misali wani dalilai ne a zamanin kuke sa in kuna da sauri ku cewa ya kamata lokaci yayi aure in da yarinya dama ta taso gidan mutunci saurayi ya taso gidan mutunci dama da kai na yarinya yana so kamata ya da kafin fahimci juna je sami iyayenta ko misali waɗanne dalilai a lokacin nan a lokacin ku waɗanne dalilai ake dibawa sannan a amfani da cewa ilalle eh, ya kamata. Wato eh, dalilin da ya kamata a duba a gani mu dai lokacin mu gaskiya ba wani wannan ba da shekara goma sha biyar ne zuwa sha shida gaskiya fa kuma tarbiyyar da da da sai yanzu kusan gaskiya yanzu kan sai a hankali mu dai gaskiya mun samu rayuwar mu iyayen mu sun tarbiyyar da mu kan tafarki na daidaici ba kuma ni gaskiya farko lokacin da na haɗu da mijina na yanzu kenan gaskiya mu ɗauran lokaci ta da yawa da shi ba kawai wata shida ba Allah ya sa muka fahimci juna turo gidan iyayen mu Allah ya sa muka yi aure da shi to misali ya fara muke bayani cewa yana son ku aure ko ku ta yaya bullo miki misali eh gaskiya wallahi da farko abin da kawai ya fara nuna min kawai yana so na yana kauna ta kuma aure na zai yi gaskiya ina na kai da kike ne sai kika faɗa ma iyayen naki ku da ya ya kasance eh shi ya fara gaya min da ya gaya min sai sai sanar da iyaye na zai turo iyayensa dan hmm. sai sai na samu mahaifina na gaya mishi sai mahaifina ya ce min to shi kenan in gaya musu ya shigo yanzu ka gaisa sai ke ta shigo iyayensa dama yaro idan unguwa da tare maka taso kuke je sanar da iyayensa kawai ga iyayensa iyayensa ka suka sani iyayen suka sanar da su kawai shi nan kuma aka yi zancen aure wato ba a yi wani dogon bincike ba kenan tunda dama dan unguwa ne an riga an san halin shi gaskiya an san halin shi a lokacin ma yana son sula na mazabar daurawa kenan hmm. eh. kamar yaya ne haka dai a gurin mu haka kuma dai kuma ta kuma family friends haka sai da Allah ta iyaye zaka wani juna duk abokan juna ne sai kenan a matsayinki na na uwa wanda kina da iyali me za ki eh. kwatanta me kike ganin bambancin soyayya wancan lokacin na ku da ta wannan lokaci ai gaskiya akwai bambanci sosai ko alhamdulillah yaran yanzu gashi nan yanzu ma ina tare da ƴaƴan sista dina ƴan mata gashi nan muna ta fama da su yanda muka taso da da da yanzu sai control kala kala gashi yara yanzu kamar mu muka haife su kamar shekara goma sha biyar ba lokacin da aka yi bikina lokacin da su shekara uku uku ba gashi nan sun zama mata ba su ba su aure ba yanzu haka gashi nan sun da gaba mu shekara ta control ɗin su ka taro nan ka taro nan tarbiyyar sai a hankali gaskiya yanzu to kina da wata shawara ko kira da kike da shi ga iyaye da kuma yaran gabaki daya ko matasan gabaki daya gaskiya akwai shawara dole sai an kula sosai shali da wannan waya wannan waya ta yanzu sai a hankali hmm. wannan waya ta yanzu ta yara Allah ya yi ta ido sosai akan yaran sa haka hmm. kina zaune kina sa ikon nan kina jin abubuwa da ka tun ba da ka san mu za ka boye wayar ka za ta ma lokacin wayar ba ta yawa ba amma su yanzu a gaban ka ma za su zo su zauna suna yi da suna gashi nan sai kana kuka kana faɗa kana ID ma wani lokaci za ka ko a cikin suna yi maka abubuwa irin irin wala iyaye dole sai sun kula kai yanzu sai an yi addu'a sosai a kan wannan harkar rayuwar tamu yara ƙanana je a zuwa da su yanzu sun san soyayya sun san waye waye abin ma da wallahi sai ba ku sani da ku sani yanzu sunana Ahmad. Tumala Ahmad tambaya ce muke so mu a gurguzi saboda lokaci misali eh, soyayyar zamani da yara ke yanzu sun faɗi nasu dalilan eh. da ya kamata su lura da su kafin su amince su auri juna to a naku eh. zamanin akwai bambanci a lokacin naku zamanin don me don me ake la'akari da su kafin a mutum ko kuma saurayi da ya mallaki hankalin kan shi ya ga cewa ya kamata ya aure waɗanne dalilai ya kamata ya lura da su tsakanin shi da budurwa da ai ya yi kawai iyayenta yawwa kaga in ya tuntubi su farko ne ga iyayensa na biyu kuma sai tuntubi iyayensa, sun kuma a bashi izini. izini ne fara zuwa ba kamar yanzu da ake kawai a kwararru an ga yarinya kawai a ce ana so kaza kaza to misali lokacin da kusan haka ake eh to daga nan ta haka nan kawai ba eh. wani abu da zaka yi la'akari da shi daga nan ta kawai sai kawai ka fara magana aure a ai ka san tun al'ada ta Hausa an ka ga ko a dama na iya dan ko ka je ka tambaye gidansu misali Eh. in kai a sai ka iya zambe gidansa Allah yana ne gidanku kaza kaza dai ina hanya ni ba ba wani mun tsaya wata magana za ka ba kokari za ka tafi gidansu hmm. to shikenan in ka je kamar so daya sai kuma ka tura iyayenka ko kuma eh, ka tura iyayenka nemi izini kuma sannan sai ka je Au, ka nemi izinin zance da ita ko ku ka nemi izinin auren ka Eh, kamar irin zance da ake na al'ada ba, sai ka eh. nemi izini. sun an baka izini kaga sai ka je sai ka ci gaba da zuwa iyaye sun sani ka ba kamar yanzu ba da ake wani ma ba a san ma ake wasu abu ya lalace kuma ba ana amfani haka ne to misali eh. kaman tsawon watanni nawa ko shekaru nawa zaka iya kana yazanci da yarinya kafin misali aure eh, a lokacin ya danganta kaga misali ya danganta da irin shirin iyayen da kuma ko kuma shirin ka hmm. a da tun abubuwa ba su yi tsamari ba kawai wani sa'in za ga an fi jiran namiji hmm. shine zai shirya shine zai zo da abubuwa ce da lokacin da yake so sannan kuma a yi. To me bambanta haka da yanzu? Ni gaskiya zamani ne ya bambanta. Na farko ga eh, abubuwa ci gaba ya zo kamar eh, aka boko ta yi yawa misali ci gaba ya yi yawa na western people din na haka ne wasu ana koyi yanzu samarin mu da yan matan duk da su suke koyi. Hmm. Isa abubuwan kaga al'adun mu suka dan caccanja. Hmm. Haka ne. Oh? haka ne haka ne shi mm. sa abubuwan ya za ga yanzu kawai abubuwan da ake yi sai ga sai an saka wa samarin da yan mata ragama shi sa abubuwan yake gani ya dan lalace haka ne kuma lokacin eh. to misali mizanin shekaru nawa misali kake gani ya kamata a da kuke aure misali eh. Eh, yaro a yi gaskiya akalla dai ta yi shekaru kamar daga ashirin da biyar zuwa sama da aka sai ake aure mm. wanda a yanzu hakan eh a yanzu kaga musamman yana shekaru ashirin da biyar ya zama canjin wani ya kama kasuwanci wani dai duk abin da zai ya fara isa mallaka hankalin su sai da sai hmm. ba kamar yanzu a ga dan yaro sha takwas zuwa ashirin ma ba ga an yi auren kuma kawai in dai ya danganta da yadda hali ya kama kawai hmm. kamar da waɗanda kuke muryoyinsu ni Ibrahim Jarmai daga nan dandalin VOA nake cewa